قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قضاءة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكسور عليه اتناز وجن أبو سعيد الخدري نترجى جماعة سين أنت كأ جماعة سنة كمبين سنة كمبين سنة يا سنة يا سنة فلما تفرق الناس عنه لجماعة سكوات سكتفي قلت سنتي إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم sai duk abin da wa'in ke tambaya ba ni nake tambaya ba abin da nake tambaya ya sallan manzon Allah ce fa qala sai sai ma laka fi zaka min me kake koyi kana son koyi irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in aka koya maka yadda sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take zaka iya yin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ai ma'anahu annaka la tastati'u al-ityan bi mithliha li tuliha wa kamal khushu'iha kake kana son ka koyi irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya yin yadda manzon Allah ke tsawaita sallah ya khushu'i a samu takawa a samu komai a ciki wa in takallabta zalika shaqqa alayka in kace ka yi haka to zaka dora maka kanka wahala wa lam tahsulu wa lam tahsulu takun qad alimta sunna wa tarakta in aka koya maka yadda manzo Allah ke tsawaita sallah yadda yake ba za ka iya ba kuma bayan an riga an koya maka ba za ka iya yi ba sai ka zama cikin waɗanda suka san sunna kuma suka kasa yi ba haka ba ne fa adaha alayhi sai saki tambaya dai abinda nake so yaya manzon Allah ke sallah faqala sai ce sai abu da irin kudi ne ce bai kawo manzon bai kawo sifar sallar manzon Allah ba sai ka masa sura daya ta sallar manzon Allah sai ce kana salatu zuhri tuqam yace akan tada sallar azhar fa yanqaliqu aduna ila al-baqi sai ɗayan mu ya tashi je bakiya ya biya bukatarsa ya yi ya dawo gida wajen iyalansa ya yi alwala ya zai tarar da rasa a ta farko za ka iya a lokacin baki a tafarko sai nan zuwa duka wuya kenan ko ko ka buga ka ta tayi ne sako tayi ne sako ki duka wuya fa don baki ma daga masallaci sai ka haura titi nan ka je ga balto nan sai ka haura titin nan ko in ka shiga duka wuya ko ba farko farko ka dan je gaba ka yace sai mutum ya je ya tsuguno ya yi tsarki ya gama ya dawo gida wajen iyalansa ya yi alwala ya je da raka'a ta farko wa yaqdi hajatahu thumma ya'ti ahlihi fa yatawadda thumma yarji'u ila wa wajen iyalansa ya yi alwala sa'an sake koma masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ula manzo Allah da raka'a ta farko haka zai yi yanzu ها ايه جو برامجي برامجي فتكيل وقال كانت صلاة الظهر تقام وبرامجي صلى الظهر الظهر نازلة في الله farilla ce babu qira'ati fi subhi babin da ya zo na bayanin karatu a cikin sallar asuba قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال يسير صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة يتي وتار من زعلنا من صلى أصباء مكة فاستفتح سورة المؤمنين سيبارا دباين فاتح يزعلت قد أصلح المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى من رواية شيني شكا sai da manzo Allah kai wajen ambatan Musa da Haruna ko ko Isa Muhammad ibn Abbad ya shukku aw istalafu alayhi aka zace nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alatu manzo Allah yana ci karatu sai riyan kire tilawa masha Allah sai tari ya kawo manzo Allah da manzo Allah ya tari faraka an sai ya dace karatu anan sai ruku wa abdullahi ibn sa'id hadirun zalika wannan mai bada labari ya halarci wannan sallah to shine malamai suka ce ashe ya halarta mutum ka karanta sura ka kai tsakiya ka tsaya alafashin din ka tazo kuma ka karasa ko ko ka bata haka manzo Allah ya dauko kan abdullahi almu'minuna yana tafiya yana tafiya bai bayyana aya nawa manzo Allah ya karanta ba yace sa'alatun ke tari ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tari ya tara shi kenan sai aka ran sai da karatu sai ya rubuta وفيها حديث عبد الرزاق فهدف فركع وفي حديث وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص على حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو السند قال وحدثني أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن ابن بشير عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن هريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا اتى والصبح إذا يمنزل الله كرجا cikin صلى asuba والليل إذا asfa قال حدثني أبو كامل الجهدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرجدها ولا أدري ما قال yake manzon Allah ya musu sallah sai ya karanta qaf wal qur'an al majid bal ajibu an ja'ahum haridina fada wan nafla riwaya yake sai na bai mai da wannan nafla wala adri ma qala har ba san ma manzon Allah fa fada da kai قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وابن عيينة السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع النضيد لها طلع النضيد اسم إيه الله كرمته قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف كيف معايا آية كيف لفرق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماق بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا yace manzo Allah yana karanta wannan هنا karanta wannan yace amma daga baya karshen al'amari manzo Allah yana sassauta sallah ne baya tsawaita mun gane ku ku shi sa malamai sai suka tattara nasoshin manzo Allah ya karanta suratul bakara ya karanta kaza suka ce farkon al'amari manzo Allah ya yin haka amma daga baya manzo Allah ya yana sassauta sallah ne baya kawaitawa dalilin wannan kana ya kawo fil fajr bi qaf wal qur'an al majid wa kana salatuhu ba'du ay ba'da zalika baya قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونهوه قال وحدثنا محمد بن المصلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شوبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر ب والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta a cikin sallar azhar bayan fatiha wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta wa amma man ata zuwa karshe to wa'annan surori su manzo Allah yake ta karantawa saboda ya sauka mutane sallah a cikin sallar asuba kuma wal asri sai karanta shi ma makamancin haka haka ce makamancin wal layli idha yaghsha kaman me kenan kaman wadduha kaman washamsi kaman la uqsimu ai duk makamanta ne ko sa'annan cikin sallar asuba yakan karanta surar da tafi sura wacce tafi wa'annan eh, tsawo قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك إذن الله صلى الله عليه وسلم أتصلنا أظهر بايم فاتحة يقرأ سبح اسم ربك الأعلى الحق زوا كرشي فأنا cikin sallar na asar kuma a sallar asuba sai karanta wacce ta fi wannan tsawo kamar wasu ma'i za ta buruji ke mako wasu ma'i za ta da wasu ma'i wasu tarik ai sun fitar bihis marabita al'ada tsawo da wasu shamsu iza shamsu ko rashin zasu samu fata rashin zasu wa'annan ai sun fitar bihis marabita al'ada tsawo قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المئة كما قال الله صلى الله عليه وسلم كانت صلى أكبر آية من الستين زوا آية تري آية ستين زوا آية تري كما وجه السورة كينا ma'ana ba kowane lokaci ke yake kamar yadda muka yi bayani yakan tsawaita amma daga baya ya zo takaitawa saboda sai da ya tsawata mu mu'azu da ya tsawaita a kan قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي بردة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة آية قال حدثنا يا بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاد عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال إن أم الفضل bintul harith bintul harith sami'at wa huwa yaqra yace ummul fadl al harith ita ce abdullahi ibn abbas yana karatu a cikin sallah yana karanta wal mursalati urfa yadda yana rattalawa malam sai kace ya bunayya ya kai dan ya yaro na bi sura yace katina nan wannan sura da ka karanta ka min inna hala akhiru ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib yace karshen surar da naji manzon Allah ya karanta kenan sallan magruba daga nan kuma manzon Allah da ya neman bai har ya duniya karshen abin da naji manzon Allah yana karanta kenan wal musalatu hurfa فالعاصفة أكثر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد قال حدثنا سفيان وهو السند قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وهو السند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وهو السند قال وحدثنا بن الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في حديث صالح yace kamar yadda aka rawaito wancan ummul fadl da ke ka tana min da karatun ka wannan sura wal mursalat karshen sura da naji manzo Allah karanta ke a wannan riwaya sai aka yi kare kuma ma salla ba'du hatta qabadahu Allah azza wa jalla karin da aka samu cikin wannan gina kamar yadda na faɗa قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب في نادي من الله نكرت سورة والطور في صلى المغرب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وحول السند قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وحول السند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله باب القراءة في العشاء babin da ya zo na bayani a turorin ko a turorin za a ake karanta bayan fasiya a cikin sallar isha قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي قال سميت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر. فصلى العشاء الآخرة أي مصلى العشاء zakar shi mana isha kenan magaruba da isha duk ana da su isha amma aka sun isha al-akhira mana ana nufin isha kenan fa qara'ati ihdar rak'atayn sai karanta a cikin ɗayan raka'o'i da ake karanta fatiha da sura wa tini wa zaituni wa turi sinina wa hadha al-balad al-amin ya ko ya tsawaita ya بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرا بالتين والزيتون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا مسعر عن ابي بن ثابت قال سمعت البراء ابن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرا في العشاء بالتين والزيتون الرسول وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه ناجي من زعل أكرت والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين إتي بل تبزون ونمي يدك ذاك إن كرات ذاك مريا كما زعل صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن عباد karatu a cikin littafi na ko to sai su sake dawo da kisan mu'azu قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كان معاذ اسم معاذ بن جبل يا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم yana zuwa masallacin annabi ya yi sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi ثم يأتي فأنا يساكي دا وأنبوس بني سلمة فيقوم قومه سناجرا شيء مسلما فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أول دري يجي صلى العشاء ترد من الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى قومه فأمره فأنا يزوم صلاة أنبوس سيمسلما فافتتح بسورة البقرة جمع جمع فاتحة بسم الله يا رب الجنجة الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أنا رمى كيف ذاك إنك ربي أو كيف جمع تيج آية أخو هدزي سجاد الكوئي آية فيرزي ركوئي آية بو إما كي لو كدو كو سورة ياسر رازنا بكوكي نبو فسن إنا زي ركوئي با أما إيا لو كو سورة فو ياسر إنا زي زي ركوئي بيبا بسكين دوه بكينا فانهرف رجل فسلمه wannan riwayar muslim ce fan haraba rajulun fa sallama wani mutum na bin shi sallah sai ya juya sai ya sallama sai ya fita ya je sallarsa kafin alaran mai gama karanta suratul bakara watakila shi ya gama sallar isha ya je ya zame su ya je kwanta ya bacci shi lafiya lafiya kuma salla wahdahu wa sarafa sa'an sai sallah shi kadai sai ya juya wa qalu lahu anafaq da aka yi da sallah ce nifaka ne sami ka ka zama munafiki ne ya ana sallar jama'a kai za ka fita cikin jama'a ka zama nifaka ce ka same ka ya fulanu kala la wallahi ya a'a wallahi la wallahi wallahi ba nifaka ba ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخبرن والله زي وجمع الله صلى الله عليه وسلم تبس لنا بعض الله لا باي إيه. إيه، سيدة في مزاك جيكوتو متي أنا أكايلة في مزاك جيكوتو كسوس من جاء بندي جي وجمع الله صلى الله عليه وسلم زعوا روحي أتنى هو الطيب جي والله فجي الله زوق باش لا باي للي نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إيه تيريا تيريا إيه وجمع الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منادى مضاف منادى مضاف يا رسول الله منادى مضاف إنا أصحابنا واضح إنا زيك يا من الله صلى الله عليه وسلم mu ɗan kabu kabu ne mu ɗan kiyakiya ne mu ɗan tafi ne mu ɗan dako ne mu magina ne muna aiki da rana mu gaji inna akamu na wada ko masu ma ne muna zuwa muna tayarwa muna zuwa muna fama aiki muke mu gaji ba a alhalin birni ba ne bane ko muna kofi cikin yanzu ma'aikata ne da rana sai mu gaji na amar bin nahari aiki muke da rana mu gaji wa inna mu'azan salla ma kal isha'a mu'azu kuma yayi sallan isha tare da kai kuma ata zo yazo ta bi suratul baqara yana gama fatiha muna jira mu ji inna yana kan kautsar ko qul huwallahu ko sai ya kama alif lam zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi shikenan ala ran ka san mutum adda sai ya karatu karatun dai na daukar sa ne yana kai baya sanin kunga shi saboda shi baya gajiya sai ya bude suratul baqara fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi ala mu'adh na fadar haka sai manzo Allah ya san cewa a ce abin saboda mutumin sai da ya shimfiɗa yace mu ma'aikata ne leburori ne aiki karfi muke yi muna aiki da rana in mutum ya aiki karfi da rana da ya gaji ya zo yana bukatar magarba a yi masa a gaggauta isha a gaggauta ya je ya ci abinci ya kwanta ya huta to wannan shimfiɗa da ya yi yana cewa sai ma'azu kuma ya zo ya sallar isha tare da kai muna jiran sa yana zuwa kuma sai kama suratul bakara yana faɗar wannan sai manzon Allah ya rubuta shi wurin ma'azu fa fara ya mu'azu afatta min am ya mu'azu ki tuna kake son ka kawo mutane cikin addini kai fitinin ne ne akai اقرأ بكذا واقرأ بكذا فكرت كذا فكرت تسبه اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس ma'ana daga yau a kurka ɗauko suratul baka ɗauko suratul bakara in kana so za ka kalla a gida sai kai abu ko قال سفيان فقلت لأمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ وأن رواية المنظر الله كمسي ذكرت والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى ذكرت وإن سرور حيث كيف وأتي وحرام مني والسماء ذات البروج والسماء والطارق سبح اسم ربك الاعلى هل اتاك حديث الغاشيه والفجر لا اقسم والشمس والليل والضحى الم نشرع har zuwa masu kinin ikra tana tafiya wannan ba za su sallah ba ta yi ba sallah ta yi ko ba ta yi ba manzo Allah ya karanta wannan wannan riwayar muslim ita ba ta ba da daman cewa in mutum na sallah bayan liman a ɗauke wuta ko idan da liman ya cikin sallarsa ba cewa ya sai yanke sallah ya fita sai dai sake yin sallar shi kai ke amma riwayar bukhari abin da riwayar bukhari ce aqbala rajulun bi nadihaini wa qad janaha al-layl mutum ya zo da ya kuma ta guda biyu cikin dare to wafaka mu'adhan yusalli fataraka ma bi hayy sai samu mu'adhan sallah sai aji dabbobin sa guda biyu kamar ce mutum ya zo ne da kawo kawon sa gasfa din sa ya je ya ga mai kwanto na yi ko ga sallah ya aji abin sa to kuma da kashi da sallah sai ka tsawaita har kare sa zai rabu biyu وأقبل إلى معاذ فقرأ معاذ سورة البقرة في ذي صلى صلى تعالى معاذ في معاذ قرأ سورة البقرة ko النساء في سورة النساء فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ وأتم صلاته منفردا من رواية بخاري زكي نورا مجيء فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ وأتم صلاته منفردا ما sai ya daina قوي da sai cika sallarsa shi kadai abinda wannan riwaya ta faɗa wannan riwaya akan haka ma Imam Bukhari ya ya kafa babi a cikin Bukhari sai babi ilmi mai tsawon sallah sai ba zai sai babi in kuna sallah ka dauke wuta na ki ka bayar ta ba haka bane yanzu sai aka tabbatar da wata riwaya kenan ina da mulkuri da fo ina ba tukara da musalla ga riwayar muslim ta ce ga abin da riwayar ta fada fan harafa rajulun fa sallama wani mutum sai juya sai sallama ya fi cikin sallar gina kuma salla wahdahu sa'an ne sallar shi kadai wan sarafa ya tafiya riwayar muslim sai tsanki sallar ya fita ba shi ba liman ba sallar ya je sake sa da sarki kama ya sallar shi kadai wannan kuma sai ya ce fan talakar rajulu بعد أن قطع الاقتداء قطع الاقتداء أو قطع الصلاة قطع الاقتداء كوي لمن ينكي لمؤذن وأتم صلاته ما معنى وأتم صلاته يسك صلى ديني كان صلى الأكفارة ويساك صلى منفردا على كونه شيء منفردا شيء سأل شو وتي رواية ظهر جاير كينا ها رواية بخاري aina ashabu tsari ina ma ina da ko tarji ana neman yanzu tarji ake bukata yanzu ya za a yi kenan wanne da za a rinjaye ala maratib sahih muttafaq alayhi al-bukhari wa muslim ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم ثم ثم ثم الى اخره اليس كذلك وانا يا ذا اي روايه غدا روايه مسلم تكي شيء في الصلاه sai dai sallarsa riwayar bukhari ta ce sai na koyi da liman ya je cika ta sallarsa shi kadai ya za ma ga na abubuwa mhm. to to yake za a yi amfani da su to ba tarjihi kenan ba me ya ce sai wannan jami'i kenan ka ɗaliban jami'a ko sai kana nan kana kasuwanci Allah ya maka arziki kana ɗan Kano kana cikin Kano in Allah ya maka arziki kana cikin Kano za ka yi kasuwanci za ka yi gada ilimi duk sa'ad da kake so kai karatu dama ce Allah ya baka za ka yi karatu za ka yi university za ka yi liga za ka yi komai da sauran shekaru sai a je a cikin karatu a karanta a karanta sa'an a zo a ci gaba a insha Allah kaga sai ce ba tarjihi za a yi ba magana ka tana nuna jam'i kenan za a yi wajibul jam'i ya za a yi jam'i tsakanin ma'anar jami'i shine kowane hadisi a bashi ma'ana da ta dace da shi a yi amfani da shi nan wannan kuma a bashi ma'ana da ta dace a yi amfani da shi nan shi ne ma'anar jam'i ke nan ma'anar tarbihi ko za a ɗauki ɗayansu a yi aiki da shi saboda wani sababi ba saboda son zuciya ba tarjihi za a yi ko jam'i tarjihi ko jam'i tarjihi tarjihi ko jam'i kai kace jam'i ya wajen jam'i bainahuma Yeah. Hmm. yake fan harafa rajulu fa sallama kuma salla wa'adahu wahdahu wannan nafsi baya kamar dawil fan harafa rajulun fa sallama ana cikin sallah da neman sai ka juya ka assalamu alaikum assalamu alaikum a cikin fashi ko ba haka bane kuma eh. salla wahdahu sa'an yayi sallar da shi kadai Wani sarafa ya kama hanya yake mun ji kalmomin ku hmm. wannan kuma sai ya ce an talakar rajulu ba da an fata al'ibtida'a bi mu'azin sai mutum ya tafi bayan ya yanki koyi da liman ya daina iktida'i da liman wa a can masalata humun faridan ya suka sallar saki kadai kowanne ba daban bane kuma kisa ɗaya ce ya za a yi ba hanya ka ce na nasu wal mansur sai dai zama mukhtaliful hadith aw tarjih aw tawaqquf ba haka bane ya za a yi eh saboda mai zarin da yadda Mm-hmm. saboda mai mhm. me ya hada dacewarta a nan ka yi fushi da liman sai ka ci gaba da sallah ai sallamewa za ka yi da karfi ma in kana cikin masu sallama biyu mara nan kai za ka yi saboda assalamu alaikum sai ka ba eh? eh saboda ne eh ya wannan ai shi baya son sallar ne ba wai ba ake ba baya son sallar ne yanzu aka tabbata ba shi da sallah baya son sallar ne ai baya son bin wannan sallan baya so ba ce ya canza ya sake sallan inda za ka ce ya riga liman yin sallama shi ne kuna sallah da liman kana son wannan jin liman ka riga shi sallama amma ka yi fushi da liman liman ya kawai ta kana jin yunwa kai sallame kai sallama kai kaɗai ina zan ce ka riga liman sallama akwai magana kuma ka riga liman sallama ai da sun shi ne ai to babu wajin jam'i kenan to sai a je a gaishe ko eh بعض المفردات التي صحيح مسلم لماذا؟ لما بالترجيح المفردات كان يفعل ترجيح الحديث شيء أنا أبدا أسائل الاقتناع يعني أي باب قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث مسألة عند ما لم يكن فلا أنا شافعية أنا بلا سنتي أهل كمينا بلا اسم قرينا من قرينا اسم نافلة إذا كنت الإمام أبو مليك الإمام مالك سنتي أحد أهل سبا في أذاب يكيد المعاذ تلك في أهل أي كيد معاذ باب خشك أصلا لأيه الشافع عند مسألة نافلة في غير قرينا a sa ka tafiya bai yi tsallake shi ba ce ne إذن وهذا جائز عند الشافعي في هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل إذن وانا حديث نالونا يا علاك من صلى الفريلة إيه يقول إذا جمعنا نافلة لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم baya su kudu farko suka ke saboda mu'azu sallan farilla ke tare da manzan Allah tun ya yi sallan jiya tare da manzan Allah farilla ta tare a kansu saura kuma in zai yi na fila kuma yi salli maratan saniya bi kaunihi fiye da wuta tawo wala hun farilla sa'an nan zai ma mutanen farilla ke sallan a lokacin da suke sallan mutanen unguwarsu suna farilla shi na na fila a haka masu farilla sun gina na fila ke nan. وقد جاء هكذا مصرحا به في غير وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين إمام الشافعي إلى أحمد الإسمى لمي سن هذا كمي فإن فرلا كمي نازلة من نازلة من فرلا من أظهر يبي من أثر من أثر هكا صعبة ونية صلى مدكرة وإيه سنداتي باب كومي ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة إمام مالك ده أبو حنيفة ده ربيعة شيخ مالك بس يبتدى حسبا رضي الله عنهم والكوفيون لمتى الكوفة وتأولوا حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفيلا وكتي أي صلى ده معاذ يهي تاردا منذ الله نافلة يهي suka ce ko kuwa ban banzu Allah bai sani bane abinda ma'az ya ba ya tabbatar da shi ko kuwa a'a da ana yadda da haka aka zo aka soke matsaloli guda uku to shi ne malamai suka ce in za ku yi ma ku adalci tsakanin ku da Allah manyan malamai akramakumullah yanzu sallar da ne tare da manzon Allah shi ne za ku ci kake za ku zama farilla ko nafila in ku ne sallar da kai da manzon Allah eh kuna kun tabbata zama farilla ko nafila sai ce ku yi ma mu'aza adalci mu'azu da an ce masa ai an ce sallan kada manzo Allah na tana ce ai sai ya kai karar ka ko sallan da ne manzo Allah shi shaka ta samu shi ka ce na kana ce yanzu zai lissa waye waye ne mu'azu waye mu'azu قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو السند قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال صلى معاذ بن جبل al'afari yi a kuma bin isha'a mu'azu dan jabal mutumin madina ya yi ma mutane su sallah fadar isha faka wani alaihi ce tsawai ta sallah fan sarafa rajulun minna sai wani mutum cikin mai juya fa sai sallah fa ukhbira mu'azu an sai aka ba mu'azu labari to wannan riwa fan sarafa rajulun minna fa sallah wannan kalma mai take nunawa ya yake bin liman ko ko yake sallar baki ɗaya. فانصرف فصلى ها ها ya yake bin liman ko ya yake sallar baki daya ya yake liman fa ukhbira mu'adun anhu shi aka ba mu'adun shi aka ba liman labari ai wani ana cikin sallah yake ai bai duka sallah ba ana cikin sallah cikin sallah kana karatu ne zaɗi din na shi bai masa bai cikin sallah kaga zuwa kenan ko fa qala innahu munafiq sai ma zuci ai munafiki munafiki ne munafiki falamma balaga zalika ar-rajul da mutumin ya samu labari da fara ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta kai sai ya ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala mu'adh sai ba manzo Allah labarin cewa ga abinda mu azai ke yikira dan na yi na iya tsawai ta falla na na yi ta falla ta na fita yace na zama na munafiki wa qala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aturidu an takuna fattana ya mu'az hmm, so kake ka zama fitinan ne ya mu'az idza ammamta an-nar to da yanzu in za ka yi mutane limanci فاقرا بالشمس وضحاها بيان فاتحة سنة أخباتي أظهر في بيتي إذا أممت النار بيتيك في سنة كذا كذا إيتي هو سنة أخباتي هو أظهر هو العصر هو الغربة هو إشاء بيان فاتحة فاقرا بالشمس وضحاها وسبه اسم ربك الأعلى وقراءة باسم ربك اقرا باسم ربك والليل إذا يغشى أقول لما جاء الله يكفر الفاتحة والشمس سبح اسم ربك الأعلى اقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يخشى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أمر بن ابن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي المسجد ثم يأتي مسجد قومه فيصلي به دكان kalmomin suka ce mu'az yana sallan lishafa ba zai yana sallar nafila ba yana sallar isha to sai a bar magana zahirin da sallar isha ke na yayi sallar isha kuma na san sarfi illa ila al ga farilla kanka ga nafila wacce ce zaka fara yi farilla ce ana bin talashi zaka fara kanka a lokacin da aka tada sallar isha in bayan manzon Allah mai take ta waje ba akan sallar nafila ko sallar farilla to ashe lishan da ya farilla babu amri a immati bi tahrir salati fi tamami babin da yazo ana umurtar limamai cewa su sauka ka sallah kar su tsawaita su sassauta sallah amma su cika sallah kar a yi gaggawa kuma a bar wa sallah ba ta cika ba a cika sallah amma a kar a tsawaita yaya za ka cika sallah ko ka tsawaita ba zai yi kuma zai yi ba za mu gani insha Allah قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمت يابو وجم من الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو تقصة فقال سيدي إني ني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان وكما قال الله صلى الله عليه وسلم ني دي قلت يا بانا صلى الله عليه وسلم dan da manzo Allah ya ce mai laifi kuma zai je ce ga na yi laifi rashin zuwa masallaci ba laifi bane yace ya manzo Allah gaskiya bi tabillahi ni dai ba na zuwa sallah asuba me ba saboda wani yana kawai ta mana sallah ce ta sai na sallah ta a gida salamu alaikum dan da manzo Allah ya zai ya faɗa mu mimma yusilu bina saboda yana tsawaita mana sallah sallah din nan imtihan rayuwa da jarraba sallah din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo ta guda hamsin, yana saukowa abin alheri abin arziki sai hadu da annabi Musa ya ce me aka fa me faru ai abin alheri ne sallah aka mu guda hamsin. yace in na jarabi bani Isra'ila ba za su yi ba sati to da ran asabar ba sa yi nasara to ɗaya ke zuwa ranar lahadi dukkan nasara ke zuwa ba zuwa to wallahi akwai musulmai da suke ce ina ma da sallah ranar juma'a kada ake yi ta huta ina ma da saboda waɗanda suke wasanni da sallah sun yawa ko waɗanda ke kula da sallah yace ya muhammad ka koma ka roki ubangiji ya na fakwari na tantar na jarrabi bani isra'ila so daya a sati ranar asabar ya gagare su nasara sau ɗaya ranar lahadi ya gagare sallar ta gagare ko don sa kirista ke zuwa kafin gari ranar lahadi sau ɗaya a sati ya gagare shi sa akwai wahala ce ka ya je aka rage aka rage har ya zai tsaro guda biyar ya ce yanzu dai kan na ina jin kunya ba zan iya ba wa'annan guda biyar kai kaga yadda ake da fama liman ya tsawaita sallah ya karanta wasu ya karanta kaza ya ga ina ga suna hamsin ɗinsu أنا إذا تصدق أصباع كان كيف تنقل ما عن كيان صلى الله عليه وسلم كان كبول شاو كان كيان وتسلم أنا إذا رأى كان كيان إذا أبدل سو خمسين فالدرات الخمسين يعني إذا يعزائي إذا كان أوا خمسين يعني إذا أوا نوني أوا كون شاب يعني إذا يعني نسي فدري أوا عشرين دهود دري درانا عشرين دهود to raba sallah a hamsin su wajen kowace a kowace awa nawa kenan to da za a yi a yi sallah kenan sai da a daina sallah ko daga sallah zuwa sallah daga asuba zuwa a azhar awa bakwai ko takwas daga azhar zuwa al'asar awa biyu daga al'asar zuwa magharba awa biyu ko uku daga maruwa zuwa isha awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi daga isha zuwa asuwa awa nawa sai dai gaggara mun gane ku wallahi akwai musulman da suke ina ma da sallan sallah sosai za a yi ranar juma'a an ayi bukin juma'a ce kuma sati ne zuwa saboda a more a shiga abin eh, makana ofis tana business ana kira kudi ka zina da ya kira sallah sai garan ka ya bace ne fakar ke nufa kana kuna business ana cire kuɗi ana ana kirki ana salura ana hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala me kira sallan ba ko abincin da zai ci bai kana da gura eh, maka lissafi zai karanta ya ba ga bane ba ba ruwa haka kana cikin mulki kana ci Allahu akbar Allahu akbar ai wai ba ka isa mace na tawaye ba ka isa ba Allah kadai shine akbar wa ma siwa wa man siwa Allah fa huwa akbar kenan ne shugaban kasa ma akbar ne ko akbar ministoci gwamnoni sarakuna masu kudi manya kowa akbar ne ko asgar hakika wa wannan hakika ce ba ba ta karbon jini ina nake yin sallata saboda limamin mu yana kawai kama ba ce mace ba mutum zai salla shi kadai don cin lafiya salli salli ma sha a shi ya hada hada sallan a to ta hajjiri ta shiga ciki ta ga a ya in aka ce ta shi ba za a yi sauke alqur'ani kenan eh ba lalle bane a sauke alqur'ani fi da hajji eh eh ba lalle bane ba a sauke ku ha eh? ba ji ba an yi ya bayani eh, eh. in unguwan sai ka bada in azumi ya kai kwana goma za mu yi tahajjudi kwana goma za mu karanta izifi nawa sittin kullum izifi nawa kenan izifi shida izifi shida wanda ya ga dama zai iya so ya so wanda ba zai iya ba ya zai sallar limamai duk masu zuwa su ta hajji din a galabai ta suke dawa kuma ba sa jin daɗi yakan zama kamar riyar matsin yana shiga ciki da shi sa ke ma kowace eh? in aka je aka yi izinin shida da ya dawo a gaje ya sauri ya kwanta sai sallah asuba kuma ta wuce ka gani da sanadiyar abin da. maji ya karfi suka ce mu masallacin mu muna so wanda ke so ga MVC can TVC e can can ya je mu masallacin mu mu yi tahajjudi ne izufi shi da za mu karanta kwana goma mu sauke ba wanda zai ana amma abin da ya fi shine a abin gwargwadon iko gwargwadon yadda za a yi sha'awan abin kada a gaji mun gane ko قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها yace wannan shine abinda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya nuna hadisi ya kawo hadisi ya kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin hadisan da manzon Allah ya muna yace idza qama ahadukum lin idza qama ahadukum lin-nasi ma ma'ana idza qama ahadukum lin qiyam qiyam bai da shi ga cikin goma zai shiga ba إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبيرة وفيهم الضعيفة وإذا فقام وحده فليصل صلاته ما شاء يسوي كأي يسوي تسلط يدي قدامه نفس قام قيامة قيامة غير ياشي لتفوري قبا عشان قيامة غير ما عندي أي تخصيصي هنا فمنين المقدار التخصيص إن في شلال kullum izifi shida a kullum a nawa ke goma ko a din in raka a goma sha ɗaya ake yi kowace tsayi ko tsayuwa izifi nawa ke karanta ko aya nawa ke karanta ko sura nawa ke karanta to ko ake fali hafi ya yi tafsiri wanda ya karanta izifi shida ya yi tafsiri قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وابي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة أقوي ما يروني أقوي ما رلافيا أقوي كل بكاتا قال وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي قال حدثني الليث ابن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال بدل السقيم الكبير ميمكو السقيم ميمششرة ميمرة لابية تيجي الكبير ميمكو وانت كلمة سيئة فهنا أن الكلمة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عثمان بن أبي العاص الثقفي والصحابين سيما لها كده شيء امي قومك ka كيما متانك لي منشي manzo Allah ya rada liman kenan rawani kenan yawa ji ka unguwan ku jama'an ka mutane ka kauyen ku unguwan ku je kai musu liman waye rada shi liman kala sai ki kultu ya rasulullahi inni ajidu fi nafsi shay'a ita manzo Allah ina jin wani abu a cikin zuciyata ina ma inni ajidu fi nafsi shay'a ya tamir annahu arada al-khawfa min husuli shay'in min al-kibr yace yana cin tsoro kada ya tsige daina dibanci girman kai ya shigo wal ijab lahu bi taqdim ya al-nas fa azhaba Allahu an ko ko a'a yana magana cewa yana da waswasi akwai waswasi tare da shi ko a'a akwai wani abin da yake damun shi da yake sa baya son yayi sallah ويعتبر أنه أراد الوصف في الصلاة فإنه كان موصفا كما وتكيلة موصوات إذا كلا مسلمة من ذا الله إنها جم وصوات أكثر غيرها ولا يسلوه للإيمان الوصف ولا يسلوه للإيمان الوصف لمن لمن بكبات يسمون بوصوات الله أقول كل على كل إيمان كبات إلى وصوات أنت شيئنا كم وصوات to da yake ya manzo manzo Allah sai da kana na kalimanci kauyen ku garin masallacin gon ku sai ya manzo Allah ina jin wani abu a cikin raina hala sai manzo Allah sai udu to to masona masona sai maso kajan nasani bai da dai sai sai manzo Allah ya zauna da ni gaba shi ثم وضع كفه في صدري بين صديي إذا إسلام الله يقول إذا أتنسى بالبركة في دورة أكيد الجينة فكان نونا تغلادي ثم قال تحول لما سأل الله يقول عقا إتي جيو بايانكا سينا جيو فوضعها في ظهري بينك كتفيا لما سأل الله يقول عن نصر من البركة بايان بايان نعم. فكان يلتا فدوك بداتي ثم قال أمي قومك لك كي لي من albarkar hannun manzo Allah da ya dora masa sai Allah ya tafiya أبوها duk yana cin tsoro karatu ne yana rawa ne yana da wasu watsi ne in ba da karfin hali ne in ba mu cikakken hajja in ba manzo Allah na tsora tasinsa mai albarka a kirjinsa addu'a ke na manzo Allah ya wasu sallallahu alaihi ne duk sa'an da kace ai manzo Allah ya faɗi addu'a yake zai miki addu'a Allah ya tafi da zafin gizi manzo sai sai ai kuma kaddu manzo wace addu'a manzo Allah yayi منظر هذه أدوى بسيطي كذا كذا كذا كذا فاكيا تسلط الإبراهيمية فاكيا آه أفن دا جلبي دا أدوى أفن دا جلبي دا أدوى أفن دا منظر الله زي فدا يا الله مرة كيف تجي كنطع البركة يا الله كبير تدشي يا الله كتبه وانهم مقرى يتجي أدوى حقا ما كان قالوا يا الله كذا أدوى كيف تجي أدوى abin da kake so din ka faɗa kai addu'a ce haka ake so mumin ya zama yana da karfin imani ka dage ka dage ka tsakaninka da Allah ka roƙa ya Allah ya Allah ya Allah sai Allah ya karbi addu'a Allah ya san da kai ya halice ka ya san da kai bar kullum sha cikin da sha yana tsare da kai ba wani wanda yake ba wani Allah ya manta da wani Allah yana tsare da kai kana daga hannu Allah yana yana kai mun gane ko ثم قال أمي قومك ومن أم قوما فليخفف ashe aka zo aka nada liman fara mai martaba sarki ko ofishin gwamnati ko yana da sai a ce Allah ki albarka Allah ya kore Allah ya sauke amma ba kada ka sananta ma mutane kada ka kore mutane da jawo hankalin mutane ba a son fitina zaman lafiya ake ba a son tawaye faman amma qauman falyukhaffif duk wanda ya ma mutane limanci ya sauka kada ya tsawaita فإن فيهم الكبيرة وإن فيهم المريضة وإن فيهم الضعيفة وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدثنا عثمان بن عبد العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عثمان بن ita karshen nasihan da manzo Allah ne yace idza ammamta qauman fa ahiffa bihim salat in za ka da limanci ka tsotsa sallar kada ka kawai shi wannan mutumin da aka shi wannan bawa Allah ta hadi da zo manzo Allah ya da shi limanci duk wanda yake yin abu saboda Allah nan da zaran an ce shi ma ne ake fama ake da sihiri da asiri da shige fitai da kai da mai yana sa ba limanci mun gane ku bije sa sai a je a yi ta limancin har a ga duka da tafiya saboda ba ba a saka Allah zuciya ba girman da girman ake bukata da mai shiga a yi a cikin ana ta kama ana mai da mai ne sai al'amari duk da kiyaye da manzo Allah ne ya rada kilimanci shikenan sai ka ji sai a'a manzo Allah ai ina jin wani abu a cikin ta sai malaman su ce ko wasu wasu ne ko tsoro ne da shi ko ba shi da karfin hali ne da manzo Allah ya ce sai na bakare ya yi mace yar da ta ce sai na bakar ba shi da karfin hali ya tsaya matsayi ka kuka zai ta yi wanda ke karkar fata amma da fita ba haka ba ne tana kare mahaifinta ba to shi wannan ba Allah aka ce an san shi dama yana da wasu wasu ko ko tsoro ko ko wani abu to amma albarkacin da sun manzon Allah da ya tsora masa a kan kirjinsa ya yi addu'a wace addu'a ya yi cewa zai Allah Allah wata Allah ma azim an kaza Allah ka sa mishi kaza Allah ka karbe ni da kaza abinda harshen manzon Allah ya faɗa addu'a kenan sallallahu alaihi wasallam saboda shi Usman ibn Abi al-As shi ya taba zuwa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي يا الله يا من الله شيطان ينزع يشرب كان هذا صلى ذكرت ينا له ينا سيد يلبسها ينا للتلبيس هنا ذكرت سيد كذا كذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذاك الشيطان يقال له حلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفكر هذه الإنسان إيه كيف ذاك وكذا شيء زي الخروج zai tsoro ba ba abin da zai iya maka ba abin da zai iya maka insha Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai nuna maka maganin shi nan abin da har da yazo sai ya manzo Allah ya dai da wannan ya yake shedanin ma sunan shi kaza kai ka san shedan kai na sunan shi ma kaza wanda ya san shedani ya san sunan shi ba zai baka maganin da zai magance wannan shedani ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai a hada kada shi sai dai a kara hada kada shi ka ba na ba ka da shi Allah ya yi قال حدثنا قال ابن هشام وابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاه ويتم. سيدي من الله ينا تكيت صلى اما كما ينا تكيت صلى قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. شكرا من الله قوة كي تصلى كما حكيت ينا كي تصلى قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك انه قال ما صليت وراء امام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي بل كما يصلى باي ولي باري باري يكتب واقيا kaka yi ta sallah da cika sallah ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zaki kawa takaita da cikawa kada ka zama da cewa an cika takaita din kuma ka cika kwari sallah tasbihi baya cika baya tuwa da sauri rukui ba a komai ka yi su daidai wa daida maimakon ka tsawaita har ka zajiyar da mutane shine sai ka takaita قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء السبيل مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو أو بالسورة القصيرة. يسمى الله صلى الله عليه وسلم يا كفن فينا في صلى manzo Allah ce na kai shiga sallah da niyyar da kawai ta sallah sai na je a sahun mata 'ya'ya na kuka a bayan ko suna sai na tausaya ma ƴaƴan da uwarsa saboda na san yadda zuciyar uwa ke ta'allake ta ke raje da tsantsanta kukan da take hantar tana kadawa manzo Allah ce sai na takai sallah shi da manzo Allah ce yana jin kukan yara a masallaci tare da iyayen wa wasu salati yana cikin sallah fa ya qara'u bi surati khafifa nan da sai manzo Allah ya karanta sura gajeruwa don a idan da sallar ta dauki dan ka da salati ba sai hakkin yara ba kenan ba kiyaye haƙƙin mata ba kenan an kiyaye haƙƙin manzo Allah na gaban ubangijinsa yana gana da sa manzo Allah yin shi gana da sa ba ya so a ce ya ya ya ya ya daina dalilin ne da cikin wani hali mana dadi sai ce arihna bi haya bilal da bilal ya tare ikama an shi da sallah sai amanta da komai da kowa a manta da banki a manta da eh, kasuwar siminti a manta da yan eh, eh, rodi a manta da yan menene da duk an manta da su kenan ana da sallah amma da ya ji na kuka a sabon mata sai tausaya masa ya tausaya masa sai ya dauko tura gajeruwa ya kana ya karanta a idan da sallah saboda kar su shiga cikin damuwa أو بسورة قصيرة قال وحدثنا محمد بن خالد الزرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها وظلتي لك شك صلى أن صلى أو يتصلى فأسمع بكاء الصبي فين جيارا ناكوكا قويار ناكوكا فأخفف من شدة وجه أمه به فين أو يتصلى السنة وتسنى كنت باشا غير تجد أنت ناكوكا babu ikidali arkani salati wa takhrijiha fi tamami babu daidaita rukunan sallah da takaitawa kuma amma a cika kowanne a bashi hakki aka ce in mutum ya in mutun ya tsaya fatiha zai karanta ko bayan ya yi du'a istisqa ya karanta fatiha sai tsara sura nan ne ake magana tsawaitawa da takaitawa ko fatiha ma akwai takaitawa cikin akwai takaitawa wa amma an tsige ma mai ina kallo har rufa da sallah raka'a ta uku da ta hudu wallahi kaman ba karanta fatiha wannan a hana su da suka ce ba nan dai bane karanta za ka yi tasbihi zaka yi tafata za ka yi shiru ma kai yi inda in kai raka'a ta sai dai ta da ne to me kai malikiya to da yawa masallaci za ka bi sai ga raka'a ta farko da ta biyu an yi ba laifi ba ya yabo ba fallasa kenan amma ta uku da ta hudu sai kai mamaki yaushe an karanta fatiha har aka gama ana karanta fatihan kuwa yana da wahala eh a gurguje a gurguje ka gwada kai ma a gurguje ka gani sallah bai eh ai me wani wa hararu fatihan jin yi ba karanta ta ake ba an zo karanta sura shi ne nan ake cewa ake maganar tsawaita da tawa. amma ruku'i da dagowa da sujada da kowanne ne gwargwadon ruku'i malamai suka ce bayan fatiha sun yi ijma'i aya uku da wadatar inna atayna ka sura shi guda aya nawa ce qul huwallahu sura shi guda aya nawa ce wal asr sura shi guda aya nawa ce to sai suka yi ijma'i duk sa'an da kai karanta fashi a gama in ka karanta ayoyi uku a ko ina cikin alkur'ani sallah ta yi in da aka samu sabani in ka karanta aya daya sallah ta yi ko ba ta yi ba ka a kundin ba su yi ijma'i ɗan eh, eh, inda suka samu ijma'i aya uku sun ka ce aya ta yi to da inna asai naka da suratul asr da kul huwa allah baki ɗayan su kai ayatul daini ayatul daini aya ɗaya ce amma ki tsara nawa ce shafi guda in za ki yi masa aya aya za ka kai aya nawa za ka kai sha biyar ko goma sha biyu ba haka bane to in mutum ya karanta ayatul daini aya ɗaya ce sallah ta yi kuma ta yi ba a aya ɗaya ce ba kuma inda aka yi jima'i shi ne aya ba ba tsawon karatu ake ba aya ake magana ya eh? eh? fakra umar ta ya sa eh ai mata ya tsara ne suka fassara da aya uku saboda sun kalli a sura mafi gajar da cikin alkuwari kuma shi aya uku ne su ce to aya uku ya wadata in kai kasa da uku biyu ko daya sai ka nemi hujja da dalili don ba za a ce ka karanta inna na sura guda ka karanta a ce don aya uku sallah ba ce ba ya sa suka yi ijma'i kan aya uku sallah ta yi amma aya ɗaya ba su yi ijma'i a kuma akwai kuma aya ɗaya da ta bi sura uku duk baki ɗaya tsawo ba haka ba ne ya za ka yi da wannan aya in ka karanta ta sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko in aka yi rukudi tasbihi nawa ne akalla sai nawa ne aksara sai in kai ɗaya ba a in ka ce a kalla uku to kuma ɗaya ba sai ba kai ka ce mafi karanci abin da aka yi ta uku kuma shi ka ce ɗaya ta yi ijma'i ne sai ai uku in wanda ya kasa da uku rukunin sa ba ta yi ba su jira ba ta yi ba قال وحدثنا قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وابو كامل الفضيل بن حسين الجهدري كلاهما عن ابي عوانا عن حامد قال حدثنا ابو عوانا عن هلال بن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال يتي براء القاسم عازب رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم يتي لا كذبنا نورد الصلاة من الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء yake da rukuki da sujada da zama da kusa da mana kowanne sai an ba shi haƙƙinsa an nasu a ciki sai an gama abin da ake nan a daga ko a tafi ko a sama mun gane ko واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأقوال yake wa'annan hadisai da ake karanta wannan hadisin wani wa'ansu lokuta manzon Allah ke yin haka وإلا فقد ثبت الأحاديث السابقة في تطويل القيام ويسعى حديث أنا أوي السيوة وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة وفي الظهر بألف لام تنزيل السجرة وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الظاهر إلى البقيء فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد ويدرك الركعة الأولى وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون صلى الله عليه وسلم وأنه قرأ في المغرب بالطور وبالمرسلات وفي البخاري بالأعراف الكهف وأشباه هذا وكله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له في إطالة القيام أحوال لحفظ الأوقات وهذا الحديث الذي نال فيه جراء في بعض الأوقات yace wa'annan hadisi da ake cewa manzo Allah yace wa'ansu lokuta manzo Allah na kallo ne na shafi malami ya kware zaka yi musalla asuba ka kawo wa'annan surori da manzo Allah faɗa wata rana kuma ka samu na shafi akwai wutan lantarki akwai wutan nefa sauro ba ka damu mutane in kai tsawaita cikin sujjada sauro suna damun kunnen mutane in ka tsawaita shi in akwai wuta kuma yanayi ga idan da iska da menene su sai alaran mai kawo tartili rannan ka dauko ta sura ka dauko ayoyi masu tsawo a cikin sati ko ɗaya ko biyu sai ga mutane ba za su gajiya ba amma in ka saba musu to da ya suke zuwa sallah kowa yana zuwa daina yayi ya san zai sha wahala amma in ka saba musu yanzu zai zo yi a yana cikin ka kasar za a yi da to rana ɗaya sai ka tsaya ka yi tafsiri ka karanta ka karanta ka karanta wannan ba zai sa ya gaji ba ya san yau malam ya samu da shafi wa'an nasoshi da muka karanta sun kasu kashi biyu nassoshi da ke nassa cewa manzon Allah yana tsawaita sallah da nassoshi da ke nassanta cewa manzo Allah yake a takaita sallah ba haka bane ga al-aqwal ga al-af'al ma wajhul jam'u bainahuma ayyuhuma yuqaddam hal yuqaddimu al-af'al aw al-aqwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawaita ya karanta kaza ya karanta kaza ko da suka ce daga baya ya zo yana takaitawa sa'annan kuma zalla yayi tsawa yayi fishi ya tsawata yace ku takaita ka karanta sabbin sunan rabbikal ala wal layli idha yaksha to ga ayyukan manzon Allah kansa shi kansa zaki kansa yana tsawaitawa ga zanti duka sa ya tsawata ya tsawata yace a takaita wanne za a gabatar me kuma yasa menene dalili za a gabatar da al-aqwal ne ko al-af'al qa'ida ce usuliyya ilmiya shar'iyya الأقوال صبوا جميع هذا الأقوال زاد أقبع تركوا الأفعال الأقوال زاد أقبع تركوا الأفعال ها الأقوال تميطة إيه ka koma da mu baya abinda muka faɗa mun faɗi wannan ka zo islamic business za ɗauke ka kai ka, lallai da sai an kudin an fara da islamic business a karanta usulun a karanta musala a fara da abubuwa ne waye da matsaloli ma'ana ka'idoji ne ka'ida ne a cikin ilimi zartuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa in aka samu sun sha bambam wanne ne za a gabatar sai suka ce za a gabatar da kansa? me yasa suka ce saboda aiki akwai ihtimali wata kila khususiyya ce amma magana manzo Allah ya fada ta da duk wani musulmi dalilin ne zai إذا تعارض الأقوال والأفعال ترجمت الأقوال لماذا؟ لأن الأفعال في احتمال خصوصية manzo Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma yace kar ai kaza ya kamata ai kaza to sai a kalla a gani to inda yayi din nan an samu ihtimali Ɗayan nasoshin tasarrakahu al-ihtimal إن النص القائل الأصولية أن النص إذا تطرقه الإهتمال بطل به الإهتجاج أن القائل أن النص إذا تطرقه الإهتمال بطل به الإهتجاج قلت ke wasu malamai alkarafi ya shafi sun ka kawo nasosi da ihtimal da shiga amma an kafa wannan na da karfi wannan na da karfi ana so a yi gabatar da ko a yi tarbi sai a bincika ana cikin bincika sai aka samu ɗayan nasoshin an samu ihtimali ya shiga ciki za ce ihtimalin da ya shiga ciki ya rage karfinsa wannan kuma yana nan cikin yana nan da karfinsa ba abin da ya shiga ciki to sai a gabatar da shi ina ina ihtimalin da ya shiga me ya rage karfin al'afal sai aka ce ai ayyuka din nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yi manzon Allah ya yi aiki ya aiwatar da wani abu ya wani abu shi kadai Allah ya ba izini ya yi wannan hususiyya to a wannan bangaren al-af'al ta farrafa al-ihtimal ta farrafa al-ihtimal la taqwa ala nusus allati lam yatafarraqaha an ihtimal ba za ta iya ja da nasoshin da ba ihtimali a ciki ba sai a ce ai ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bazan tuka kasa sun hadisi sun sun kawo sai a ce to ai ba laifi za a yi tarji ya za a yi tarji sai sai a yi abin da ka'ida ta ce sai a gabatar da zan tuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa sai a ce ai ayyukan manzon Allah na da karfi zan tuka na da karfi duk karfin su ɗaya ne to amma bangaren ayyuka an samu ta ka'ida to me aiki ke yi ayyuka din na hususiyya ce ba kamar itibari ba sai a bar wannan matsala sai a bar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma ba manzo Allah sai in na faduwar abu ga mutum ɗaya a cikin ku ya shafi dukkan musulmai har ana da kasa sai dai an ce kai kadai yawa ya halatta gare ka to nan tasarraka al-af'al tasarraka al-ihtimal فرجها وقدم الأقوال على الأقوال سيأكل أنت أصول الفقه سيأكل أنت مصطلح الحديث سيأكل أنت ترجيح سيأكل أنت الجمع التوفيق سيأكل أنت الناصر سيأكل أنت وإن الجبع كده وأن نمي ترجع تهين السن نوع لك أشي كرنت في أي كرنت in ba haka ba abubuwan haka za su zuwa malamai sun yi a fata sun yi aiki ga yi da kima amma karantawa ya gaga sai ai karatu mun gane ku to yanzu wanne ne aka wanne ne aka rinjaya manzon Allah yana tsawaitawa manzon Allah na fara sallan azahar. ka je duka wuya ka yi fitsari ka je ka yi tsuguno ka yi tsarki ka dawo gidan tsarkin biyu ke ka yi alwala ka tashi da gidan ka zo kuma sallaci ka yi tsarka a tsaya manzon Allah ya haka sai a ya ka bayyana ba haka bane manzo Allah ya karanta kaza to amma ai da aka zo aka ce manzo Allah wani ya tsoita fada yayi masa manzo Allah da baki sai ce ku karanta kaza ku karanta kaza to wanne ne zamu gabatar kenan yanzu abin da manzo Allah ya saboda me saboda wanda ya tsawaita din sai da manzo Allah ya masa fada ke fitina za ka kawo mutane za ka kawo mutane fitina a shi tsawaitawa din in ya zama da mutanen ba sa iyawa ya zama mai kenan أنا مغالقوا الرجال على الأقوال على الأفعال كم مرة معطوا أفعال من؟ صبوا دمين خائدة علمية لو تياج كم؟ آه. طيب. اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا من عليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام يوصيكم الله في أولادكم Allah maɗaukakin sarki yana umurtar ku fi auladikum a cikin ƴaƴa da kuka bari in mutum ya mutu ya bar ƴaƴa maza in maza ka ɗaya ne ga yadda za su gada in mata ɗaya ne ga yadda za su gada in an hadu maza da mata da ke da zakar mutu wa arzikin kun sayayi ɗaya mace za ta ɗauki rabin abin da ɗa namiji zai ɗauka ko ɗa namiji zai ɗauki ribanyan abin da ɗaya mace za ta ɗauka فإن كنا نساء فوق اثنتين إن كان ما كما دغدا بي دغ أكو فلهن ثلثا ما ترك في أربع بنت يرتك أباك بي فأنا أبقى بفضل وإن كانت واحدة إن كما كانت في وصايا خيا فلهن نصف في أربعة رب الجنس يرمى حيثنك ولأبويه لكل واحد منهم الثلث sa'annan kuma mahaifiyarsa za a ba ta sulusi ɗaya bisa shida mahaifinsa za a ba shi sulusi ɗaya bisa shida min matar da in kana lahu walad in yana da ɗaya ke fa in lam yakul lahu walad in kuma mutum ya mutu ba shi da farkon waris ba shi da ɗaya sai iyayensa za su gada da sauran ƴaƴansa ƴan uwa wa warithahu abawahu fali ummi bi sulu in ba shi da ƴaƴa to mahaifiyarsa za ta dauki sulu ki dai bisa uku kenan wa in kana lahu ikhwatun in yana da ƴan uwa kuma fali ummi bi sulu daga ɗan akwai ƴan uwa to ƴan uwa sai su dauki mahaifiya daga ki su koma da ita ce da sulu min ba da wasiyyati wannan duk baki ɗaya kafin a zo a yi wannan rabo sai an duba wasu wasiyya ya bari ko kuwa shin ana bin ka baki ma'ana kan mutum ya mutu ya bar dukiya farko abinda za a kira shi ke tasbih za a ɗebi in ba wanda ya yi gabar wasu ya ba da kudi ko da gabar abin ba sai a daidai kudi ciki za a daidai za a zo mai eh, eh, likafani za a zo masa likafani a daidai kwane biyan kudin a kan kuma kabari duk waɗannan abubuwa da za a yi da mu'anatu da jihidi nan ya bar wasiya ya ce in ya mutu a yi kaza da kaza ya bar kaza kaza kaza a'a shi yana ana bin shi baki in akwai baki sai a biya baki farko baki shine abin da za a biya kafin a ɗauke shi a je abin da shi in fi biya audayin sa'annan sai Allah da cikin sarki ya ci gaba da cewa a ba uku iyayen ku abna uku da ƴaƴan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafsa ba ku sani ba wanne ne a cikin ya fi zai fi muku amfani waɗannan wannan rabo da aka yi duk fari zafan minan Allah yankawa ne Allah ne madaukin sarki ya farga ta wannan ya yanka wannan rabin yake a baya ba wanda ya isa gyara a ciki duk wanda yake yana da gyara a ciki yayi ma Allah istidraki duk wanda ya ma Allah istidraki da gargar yi da ya cikin addinin musulunci yasa ga zance da zimman cewa ai waye a yanzu mata kan ya waye an samu ilimi sai faza ya kamata a gyara kin gado wannan sura baki daya Allah ya rubuta an ambace ta ne suratul nisa'i suran mata ma'ana wannan sura kamar sura ce ta mata saboda an kawo duk abin da ya danganci mata duk tafsili filla filla aka bayyana yasa duk abin da za a faɗa miki duk waye kai da za a yi kada wayewan kan ya kai a ce za a yi gyara a cikin rabon da Allah ya yi wallahi tallahi in baki an ba za ki rabu da imanin ki za ki rabu da addinin ki shi nan, sai a waye gari ranar lafira in makoman su makoman ki mun gane ko jahiliya yana nan tun daga tun daga banne kai har suke zuwa bayyanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wurin mutane ke yi na maguzanci ake yi ba su kan shirya من ذكر الله صلى الله عليه وسلم يقول شرع المسلمين في حق قرايو اي حق الدنيا باقي ايا آه، الامر يت في في في في هر هو خرجتم وان اكا سر شرع المسلمين في حال من هذا واجب لما كرت ما كرت ده تراث في لما جاء الدين المسلمين تو في كان اكا كما كنا ما بنت الجاهليه هر امر كان دين والله تالله ربنا ما بنت في والله جاهليه في اذا في جاهليه القرن الكريم ba ran ne shari'a kuma hankali ba duk wata shari'a duk wata fatafa duk wani wayewar kai da ba da Allah da manzon sai fito ba ya zama mazubanci ya zama jahiliya ko menene ko menene mun gane ko inna Allah kana aliman hakima an saboda me Allah madaukakin sarki bayan yayi wannan rabo baki daya filla illa sai Allah ce inna harfu tawkidi sai Allah ya dawo harafin tawkidi yana karfafawa cewa wannan rabo da aka yi wannan tsari da aka yi ba ba ido sai aka yi ba ba an yi ne a cikin jahilci ba ba an a'a Allah ne madaukakin sarki raba kuma Allah ce inna Allah lallai ka sani cewa Allah madaukakin sarki ba kana wala yazalu wa lan yazala aliman hakima mun gane ko ya mace inna harfu tawkidin kenan Allah ismu inna mansubun ala ta'zim kenan ko wa la tasri wa tasri zahira zahatin to ina labarin inna sai ka ce kana an kuma shiga wata matsala kuma daban inna kana da sai ce inna Allah Allah كده في سن حرف توكيد كمان الله لفظ الدلاله اسمها منصوب على التعظيم ولم تزي الفتحه الظاهره لاخره اين خبر ان كده في كان فعل ماضي فعل ماضي ناقص اسمها ضمير يرجع الى هو كان aliman hakiman inna allaha kana kana allahu ghafura kana inna allaha kana aliman hakiman aliman hakiman khabaru kana jumla min kana da abin da ya zo bayan su fi mahal rafi kabar illa inna allaha kana aliman hakima kai wanda zaka zo ka rinka ganin cewa ba a yi ma mata adalci ba ba a kyauta musu ba an mai da tsura da a yi musu kaza saboda abin da ya sa kake wannan gyare gyare kake wannan maganganu sai ba ka da hikima ko ba ka da ilimi